bayan shafe wuni ana ta raɗe raɗin yiwuwar ɗage babban zaben Najeriya a yau Asabar ɗin nan. Shugaban hukumar zaɓe ya bayyana ɗage zaben zuwa 23 ga watan nan. Shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya ƙara da cewa shi ma zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi an ɗage shi daga biyu ga watan gobe zuwa tara ga watan na gobe. wato wasu 'yan matsaloli ne suka taso dangane da shirye-shiryen zaɓe musamman jigila na kayan zaɓe ta hanyar da za mu buɗe rumfunan zaɓe a ƙasa bai ɗaya karfe 8 na safe ranar asabar 16 ga wata asabar wannan dalilin hukumar zaɓe ta yi taro ta ɗage wannan zaɓe zuwa asabar mai zuwa 23 ga watan fabrairu zaɓe na biyu wanda a da muka shirin za a yi shirin biyu ga watan march yanzu an ɗaga shi zuwa ranar tara ga watan march a takaice jawabin da na kenan mun gode da zarar kammala wannan bayani farfesa yakubu da ya amsa wata tambaya ba sai ya fice daga babban ɗakin taron da rakiyar manyan kwamishinonin hukumar da suka hada da amina zakari festus okoye muhammad haruna da sauransu ɗage zaɓe a Najeriya ba sabon abu ne don hakan ya faru a 2015 da hakan ya haddasa caccaka daga 'yan adawa a lokacin wato jam'iyyar APC da ke kan karaga yanzu. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.